rahotanni daga hukumar 'yan sandan jihar bauchi na bayanin cewa wasu 'yan bindiga guda hudu sanye da riguna irin na sojoji sun harbe chief medical director na asibitin gwamnatin tarayya da ke garin azare dr musa muhammad damban a daren jiya asabar kwamishinan 'yan sandan jihar bauchi muhammad laden ya yi mini karin haske a tattaunawa da shi ta wayar taho. Eh, wajen karfe goma da rabi na dare na jiya akwai mutane wanda ke ba a fansu ba zo da cikin kayan sojoji wajen hudu haka zuwa fadar ji hakimin yale suka karbe musu kudade da hankali amma kafin su zo wajen sun kare shi wannan datto din motar sun kwace ta wata suka mai fata suka zo da shi nan fada abin da ya faru kenan. eh mun samu labarin an harbe su sun mutu. eh yanzu wani hala ke ciki. eh na ma neman su wannan mutane wanda suka aikata wani aiki da yadda Allah kuma za mu samu nasara. Da Sani kuma wani mazaunin garin Damban ya yi mini ƙarin haske kan wannan batu. Wallahi wani abu an ajiye ya sami wallahi cikin daren jiya wallahi. Me ya faru? Wasu kan da wasu san ke faruwa wajen mun sa an jan gawar da shi da hakimin ya mai ɗaya mai. Wasu ne suka zo suka kashe shi ko kuma dai yaya ne ne dai? Eh to Allah wa alamu da har yake harbi bindiga ne kaga zai san wani wasu ne suka zo. Tunda ji har sama ita yana na adam ba. To. nan ga. Labarai ne ya rasa labarai kan kaji ya ce da dan baki ma lokacin ana da shi je har ma suna ce wasu ma sun shigo gari ko suna tanya ya yi so ne to kan zai ce da yi ba za a iya gane da ya mana ba mu da yake yanzu mutane ko kuka yake kai saboda gaskiya rage wanda ke wani da hinjin na wannan bayan Allah guda ke wannan. Yanzu haka na labari ma ina hawaye. Haka. ta san ita hanyar koma wani ta agare kuma ya shiga ziyara ya mai kamar yadda ya saba kuma hakin yana ba yakan je gaishe su sai ya wuce to kawai labari kuma ya dawo mana a daren jiya an je an sallama da shi ya shi ya mai ya fito an harbe shi kuma an harbe shi a mota kuma an zubar da gawansa an to kuna da masaniyan kamar wanda suka aikata wannan abu wallahi wallahi ba sai dai ka san mutanen a mai sai ke san za mu je za ka za mu je sai an ce uku har ma sun fito Allahu alam ko sun ga wanda suka yi sun su ko ba su bacci ne ba mu mu da jimami samu a nan da mun kara fita mu ko ina ma. to shi wannan CMB aboki ne yake wa shi wannan sarkin. da mun kawai kamar da mamma yan wa na ko ina. haka abin da wallahi ina ga ziyara irin wacce ta ban yi ka zo ka gida ka ziyarci yan uwa ka je kuma ina hakimai daga sai haka haka ziyarci ya shiga kuma aka ji shi ta yi ko sun ga tun daga nan ne suka ji ko kuma dama sun san da masaniyan zai je kan ne kuma ta da ya kaje wallahi ba dai a cikin garin dambam din bane yana ba cikin dambam ba a yawa din ne a kaje da shi sarkin ya mai din waye sunansa ne mai na manu kana ambatar da Adamu Jimbani to yanzu a wani hali kenan ake ciki a garin dambam dan dai cewar shi wannan mutumi dai CMD din nan babban mutum ne a jihar Bauchi da ma Najeriya gabaki daya. Ai dan yanzu ni ma kawai karwa halin ya rage yadda wallahi ko ina ka je kuka ake amma wallahi da abdullahi mu kan gaskiya mun zuwa wani gidan kace a halin irin na wannan waye wani zai zuwa yau wani yanzu haka mutane ba wasu lagos abuja suna kawai suna tambayar mu da gaske ne abin nan ya faru wuce ce wannan ya faru wallahi tallahi wani mazaunin garin damban kenan da bayani dangane da kashe musu mutane guda biyu da aka yi abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya